السلام عليكم ورحمة Yau alhamis goma ga watan قوتا ذو القيدة ijar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da hudu ga watan Seftamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunan darimi na al'imam abdullahi buna abdurrahman ad-darimi tsar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi ba manta ba muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda ita wannan muqaddima ta al'imamu darimi yake tattaro babubuka da suke bayanai akan ɓangarori na addini ɗungurungun ɗin shi muna ƙarƙashin babu man ƙala al'ilmu alhashiyatu wa takawalla babin da ke cewa ilimi dai abin da ya shafi hashiya ne kamar yadda muka bayani a baya hashiya idan ya haɗu da takawa to sai ya zama natsuwan gabbai tun daga ganin idan har furucin bakinka motsin gabbanka yanayin kaiwa da komowanka to ilimi yana bi diya caccanza waɗannan abubuwa naka daga kasancewanka mai wauta jahili kidahumi da baka san abin da ya kamata ba zuwa ga yanayi na malamai masu saiti waɗanda ake sa ran shirya daga hannunsu idan mutum ya samu karatu bai natsu irin abin da ilimi ke natsar da masu shi ba to sai a ce wannan ya yi hasara allah shi ke a baya in ba manta ba mun karanta hadisin ɗan umar inda yake cewa la ya kunar rajulu aliman baya ta yadda za a yi mutum ya zama masani ya zama malami da gaske hatta la ya hasudu man faukahu har sai ya zama bi mana sama da shi hasada wala ya haƙiru man dunahu sannan na ƙasa da shi kuma bai tozarta na ƙasa da shi wala ya tagi bi ilmihi thamanan sannan ya zama ilimin da yake ba yanayi don kuɗi ko suna ko abin da ya kama da haka ba to malam ya yi mana sharhin abin da yake nufi da hasada ga na sama a inda muka yi bayanin cewa na sama ake ma hasada bayan da za a yi wanda yake sama yana mana kasan shi hasada a ce sarki yana ma mai unguwa hasada tambayan da za a yi anan mai unguwa yake da shi da sarki zai mai hasada ko a ce shugaban ƙasa na maciya maciyaman na ƙaramin hukuma hasada menene ciyaman yake da shi da har shugaban ƙasa zai mai hasada na sama bai mana ƙasa hasada sai dai na ƙasa ya mana sama hasadan matsayi da ɗaukakan da allah maraukin sarki mana sama idan kun ga na sama yana yin wani abu mai yiwa na ƙasan ne bai da ɗa'a ko bai da biyayya ko kuma yake da tsiwa to sai na saman sai yi rike abin da ke hannun shi shi ne abin da masu iya magana ke cewa laifin babba rowa laifin yaro ba kiwuya yana fatan mun fahimci wannan da kyau to wannan gaba na biyu yana da alaka da gaban farko wanda yake malami ne da gaske to bai tozarta na kasan shi bai wulaganta ɗalibi bai wulaganta mai fatawa ko duk wani wanda yake neman shirya kai duk mutumin da ma ake rayuwa tare da su to bai daukan waɗannan wulaƙantattu ne to zartattu ne ba su kai ba idan ka ga malami yana da gani gani ga al'umma karatu yake da shi ba malami ba ne dole al'umma duka nashi ne kuna fahimtar wannan sannan kuma zai sauko da kanshi level ɗinsu ba zai rika nuna isa da girman kai da ujubu da jiji da kai da nuna shi dai shi din bane kuna gano wannan da kyau ku shine abin da dan Umar yake nufi da la yahqiru man dunahu ai la yastasgaru mai sharhi yace bai mai da su kasa ana ganin su wannan kun gano wannan da kyau ku bai istisgarun nas bai kokarin kankanta martaba da kima da darajar da Allah madaukin sarki ya mutane ai mala ce au yastaqillahu ko ya ga mewa ne ya samu mewa ne ke da shi don wanan banza mai ilimi baya haka na ƙasa da shi ne na sama da shi ne wanda suke kafada da kafada ne bai tozarta mutane wafi sahihi muslim min hadisi abi huraira marfu'an hadisi ya zo cikin sahihu muslim daga annabi cewa al-muslimu akhul muslim shi musulmi duk inda yake to ɗan uwa ne ga musulmi ɗan uwan shi ita wannan ‘yan uwantakan allah ne da kan shi kullata bayan da za a yi musulmi ya ƙi ɗan uwan shi musulmi sai in wannan musulmin mai ƙiyayya an samu matsala mai yiwa akwai gurɓacewa da ruɓewa da sankara da ta kama sansanin imanin shi a cikin zuciyar shi to shine sai manta da wannan uhuwa shikenan sai kama ƙi da gaba dangane dan uwan shi musulmi amma muddin yana kan kujeran musulunci ɗarab to duk inda musulmi yake to dan uwan shi ne wala ya khazuluhu musulmi bai tabar da dan uwan shi musulmi bai yin abin da zai jefa dan uwan shi musulmi cikin nadama cikin dana sani cikin kunci ya zaga ɗan uwan shi cikin bala'i in ka ga wani ya taɓa ma wani ko yana kan yi ko yana himman yi ma ɗan uwan shi musulmi haka ka bincika da kyau ba musulmin kwarai ba ne sannan wala ya ruhu bai ƙasƙantar da musulmi ɗan uwan shi musulmin kirki kullum bai yin abin da zai mai da musulmi ɗan uwan shi ƙasƙantacce ta hanyar magana ko aiki hatta da kallon ido to wannan musulmi na taka tsantsan dangane da wannan haƙƙi da ɗan uwanshi shi musulmi yake da shi wa fihi aidan har ila yau da cikin wannan hadisi ruwayan muslim ya ce bi hasbi mri'in mina sharri ya isa mutum ya tattara sharrin da zai iya kai shi wuta kaddara musulmi bai da wani zunubi kwata-kwata a duniyar shi tunda da yake raye sai dai wannan zunubin da za mu ambata kaɗai yake da shi ta wannan zunubin ya ishe shi ya raka shi gidan wuta an yi haƙira a hahul muslim ne tozarta ɗanuwanshi uwan shi ya ƙasƙantar da ɗanuwanshi shi ya wulaƙantar da ɗan uwan shi ya ɗau shi ba bakin komi ba to wannan zunubin ya isa ya kai musulmi ya baro muddin ya ɗau wannan ɗabi'ar kenan in mun fahimci waɗannan bayanai da kyau musulmi yana da kyakkyawan alaka da ɗan uwan shi shi sa annabi ya danganta cewa ‘yan uwantaka sau da sau da dama mutum yana girmama ‘yan uwantakan shi na jini to sai ake ƙoƙarin nuna maka ɗan uwanka musulmi ma yana da irin wannan alfarmar kenan duk wanda bai tsaya ya fahimci wannan alfarma ba to zai jefa rayuwar shi ko cikin haɗari yau mun minal ayyam ana kwana ana tashi za a ganka a lahira kuma abin da gaya ma baka ji ba allah Madaukin sarki zai ma hisabin shi shi yasa ɗauki kanka ba bakin komi ba sai allah Madaukin sarki mai da kai komi amma muddin ka ɗauki kanka wani abu ko to ga filin nan ci gaba da hude shi sai allah Madaukin sarki ya nuna ma rashin isa allah Madaukin sarki shiryar dum mala ya ce alhadis hadisin yana da tsayi ya taƙaita ga muhallin shahid ne malam ya ce wa inna ma qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan hadisi annabi da ya ce bi hasbi mri'in mina sharri ya isa mutum tattara sharrin da zai buwaye shi a lahira li'anna sababa lihtiqar fil ghalibi huwa kibar yake cewa a mafi rinjayen al'amari kaskanta da raina da wulakanta ɗan uwa musulmi da wani musulmin mai da'awan musulunci yake yi wannan yana faruwa ne dangane da abin da yake ji a ran shi na girman kai mun gano wannan da kyau mai annabi ya fassara girman kai da yake tafsirin hadisin shine batarul haq wa ghamtun nas kin gaskiya da kuma raina mutane wani ai bai isa ba wannan shine alkiburu mun gano wannan wane ya faɗi gaskiya kasan gaskiya ne ka ce Allah ya kiyaye wani ya faɗa ba shi ba Ta wannan salo ne daga cikin salalan alkiburu wasti izamin nafs da kuma shi wanda yake wulakanta wancan to yana girmama kan shi yana ganin shi yana da wata matsayi ko yana da wani ɗaukaka wanda wancan ɗan uwan shi bai da shi muna fahimtar wannan to ku annabi yana cewa girman kai to wannan mayafin shi ne duk wanda ya yafa ma kan shi wannan mayafi ko Allah zai yafa mai wuta mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya sake ya ɗauki mayafin Allah ya yafa to sai Allah madaukin sarki ya yafa ma wannan mutumi wuta ina fatan mun gano wannan da kyau to wulakanta ɗan uwa musulmi da ɗaukan shi ba bakin komi ba wannan alama ne daga cikin alamun girman kai to kuma kun ji hukuban da Allah ya tattala zai ma duk wanda yake da girman kai Allah ya sauwaka mala ya wa ma asra'u zalika wal iyaz billah ila dhafa yace a'a Allah maraukin sarki ya sauwaka wannan tunani da wulakanta mutane da tozarta su da jin girman kai abu ne wanda yake gaugawan sadadowa cikin mutane musamman ma ila du'afa min al ulama zuwa ga malamai waɗanda suke da rauni rauni na imani rauni na yaƙini ba su da yaƙinin cewa allah madaukin sarki shi ke matsayi da martaba da ɗaukaka ga al'umma idan suka samu wannan raunin to duk waɗancan abubuwan na girman kai da wulaƙanta mutane da tozarta su to zai hau kansu kuwa kana ganin malami da wannan ɗabi'a ita mai addu'a Allah ya dawo da shi kan hanya amma ya samu kanshi a yanayi na me na rauni to sai dai allah ya kiyaye shine girman kai da ƙoƙarin tattara madafin iko da duk wasu abubuwa da baka zato zai ƙoƙarin yi kuma zai ƙoƙarin wulaƙanta mai martaba mai daraja mai ƙima idan al'umma tunanin shi in ya zubar da wani to shi kuma zai hau kujerar kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa malai kira su da cewa du'afa min al'ulama masu rauni daga cikin malamai suke wannan aikin kuna fahimtar wannan to kenan in ka fahimci wannan mai irin wannan ɗabi'a ba zai taɓa zama malami ba shi ma yana da buƙatan a mai addu'a kuma yana da buƙatan a ɗaura shi a kan turba na ƙware ƙalal gazali rahimahullah malam gazali allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce la yalbathul alim an ya ta'azzaza bi izzatul ilm mala yake cewa ba zai taɓa yiwa malami ya rika jin buwaya na ilimi ba yana jin ɗaukaka yana buwayantuwa da buwaya irin na ilimi ya stashiru fi nafsihi jamalul ilimi ya rika ji a ran shi ai wannan ilimin wani abun ado ne wani abun kwalliya ne wani abun tabajjuji ne wani abun takama ne malami ya rika jin wannan a ran shi wa kamalihi ya rika jin shi fa ya cika cib bai da gefe ba wanda ya kai shi martaba ba wanda ya kai shi mutunci ba wanda ya kai shi ɗaukaka kamata in ya faɗi magana to magana shi ta zama sama da na kowa ba wani wanda yake da tunani mai kyau ba wani wanda yake da ra'ayi tabbatacce ba wani wanda ya kamata ya faɗi a karɓa ba tare da bincike ba sai shi wa yasta'zima nafsahu ya riga girmama kanshi da kanshi a cikin zuciyar shi yana ganin shi babba ne shi mai matsayi iri kaza ne shi mai martaba iri kaza ne wa irin nasa ya riga kuma kankastan da mutane yana kankanta su yana kaskantar da su yana ganin in ba shi ba to ba kowa in ba shi ba ko ba wanda ya iya zuru ilaihim nazaratal baha'im kaga mutum wai shi malami ne amma yana wa mutane kallo irin na dabbobi kun gano wannan da kyau ko yana ma mutane waɗannan to ai ba bai kamata ma a ce suna rayuwa irin wannan yanayin ba su ne wanda ya kamata so su ne masu ilimi hom yana kallon mutane na jahiltar da su waɗannan jahilan waɗannan daƙiƙan kaga bai lissafa kalmomin bakin shi dangane da al'umman da suke sauraren shi ko suke girmama shi ko suke martaba shi ko kuma suke martaba ilimin da yake dauke da shi ko da ko shi ba mai martaban bane wayara li nafsihi alaihim min alhaqi kuma yarda kallon a ah, ai waɗannan mutanen ma shi na da wani haƙƙi ne a kansu ma yajibu alaihim wanda wajibi ne su bashi wannan kima su bashi wannan daraja saboda shi babba ne li an ruhu bihi yana ganin wannan haƙƙin ya zama dole a kansu su cicciɓe shi su rika mai biyayya fa yuzurunahu yana kwance gida shi sai dai a kai mai ziyara wala yazuruhum kuma su baya ziyartar su wa yakhdimunahu lalle su rika mai hidima akai akai wala yakhdumuhum shi bai da wani hidiman da zai masu wa ya'udunahu su rika zuwa gaishe shi akai akai musamman in bai da lafiya wala ya oduhum shi kuma ba zai lasisi ya bizan zuwa dubo su ba fa hum zai rika mu'amalantar su ka annahum abiduhu kai ka ce bayan shi ne aw ujara'uhu ko wasu yan kwadugan shi za fi ma ya ta'allaku bi umurin duniya malai ce irin wannan jeje da kai da nuna isa da girmama kai da kai to wannan ya shafi al'amarin duniya ne duk malamin da ya samu kanshi a irin wannan tunani da aiwatar da wannan aikace ba malami ba ne kai hankali fa'amma fil akhira amma dangane da al'amarin lahira kuwa a duniya ne zai ganin shi kaza ne shi wata tsiya ne to dangane da kuma abin da zai rika makan shi a lahira fayura nafsuhu inda lahi a'ala zai rika ganin a ah, ai suna a wajen Allah su ne wanda suke mataki na ƙol <laughs> na hannun daman Allah ne ai su wa afdalu minhum kuma su ma sun fi waɗanda ba su ba musamman ma shi ya bi kowa falala har a wajen Allah fa ya khafu alaihim sai ga yana jiwa mutane tsoro yana kallon mutane nan in ba ya sa ba duk yan wuta ne da shi kyauta kaga yana ɗaukan kalmomi iri-iri na jifan bayan Allah da su yana ganin kowa bai iya ba kuma ma inda yanzu za a buɗe lahira to zai wahala wana da wana ma wuta kawai ra'ayi da su Wayar ju lahum aksara ya khafu alai ala Za zaka ga yana fatan o'o oh, oh, suwana ya kawo da su bi Allah yana masu fatan bin Allah sama da yadda yake ji ma kanshi tsoron takaita wajen bin Allah gani yake shi ya riga ya tsira Wayar ju laha irin ina zaka ko tunanin ya bi Allah bai yi bai lissafa kalmomin bakin shi ko aikin da zai yi amma a lokaci ɗaya kuma yana son wanda ba shi ba in zai magana ya lissafa kalman bakin shi don gani yake shi fa yanzu an yadda da shi duk abin da ya so ya faɗi ya faɗi duk abin da ya so ya aikata ya aikata shine in sun kai irin wannan matsayi sai sai idza fanita fillahi kun kaifa ma sha. ana samu a cikin yan bida'a ana samu a cikin hatta waɗanda suke da'awar sunna da gaske allah madaukin sarki ya kiyaye malai cewa haza bi an yi samma jahilan aula min an yi samma aliman duk wanda yake da irin wannan tunanin yake aikata irin waɗannan ayyuka aikace a ƙashin gaskiya a kira shi da jahili ya fi mai sauƙi da a kira shi da malami kun gano wannan ko ya fi sauƙi kaga mutum na takama mu ne kaza sai kasa gane kai ne kai annabi ya saka kuna fahimtar wannan da kyau ba karan bani ba ne kawai shi sa kowa ya ɗauki kanshi daidai da kowa in allah madaukin sarki ya ɗaukaka ka ku allah ba sai ka sanar ba ko ba sai kai wani aiki ba allah madaukin sarki zai ba da matsayin a bisa raɗin kanshi shi haka allah madaukin sarki yake yi Kisa kowa ya kankan da kanshi ga Allah sai Allah madaukin sarki ya daga shi malai ce li al ilma al haqiqi saboda ilimi na haqiqa huwa allazi bihi ya'rifu al insanu rabbahu wa nafsahu shine ilimin da dan adam yake sanin ubangijin shi da matsayin ubangijin da abin da ubangijin ke so da wanda baya so sannan dan adam ya tsaya matsayin shi ya san iyakan mitan shi inda ta tsaya Ka fahimci gejin da ya kamata kai ya ƙetare kuna gane wannan da kyau wa khatarul khatima sannan kuma ya ji tsoron ƙarshen shi daga ran da mutum yake wulakanta mutane yake tozarta mutane yake ɗaukan kanshi tsabtatacce tsarkakakke shi kaza ne to ji tsoron ƙarshen shi kila kalmomin da kake jifan mutane da su da irin reni da kallon uku ahu da kake masu wallahi ƙarshe a kanka ko a kan iyalanka zai ƙare kuna gano wannan shi ne malai ce lallai ya ji wa kanshi su'ul khatima mummunan ƙarshe mara yake cewa wa hujjatullahi alal ulama wa adami khatarul ilmi fihi sannan ya ji ma kanshi irin hujjan da Allah maraukin sarki zai tseda kan malamai da kuma mafi girman hadarin da ilimi ma yake dauke da shi da malamin ki karatu ya karatu yi ki aiki da wannan ilimi ya shiga uku ranar kiyama haka Allah madaukin sarki zai buga mu cikin shi bam yan wuta su kewaye suna kallon shi ya ce shi kaulin ne bila amalin fadin ya iya amma aiki a zuba babu kuna gano wannan ko a tsaye da shi a farfajiyar kiyama ya ce yayi karatu yi karatu wani ake kai ba abin da ya yi. Allah madaukin sarki ya sa a yi wuji-wuji da shi gidan wuta mun gano wannan ka ji ma kanka tsoro in Allah madaukin sarki ya baka ilimi ba karga daukan cewa yanzu kai ka riga ka samu teburin trader bane annabi ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha to hud da danginta gaba ɗaya sun sa furfura ya fito mashi saboda umarni da aka yi da istiqama mun gano wannan da kyau ko an hana annabi ya ji mai ɗagawa ko ta ko'ina ya nemi ɗaukaka ya nemi kaza duk an hana saboda in ilimi ya kai ilimi ko to mutum ƙoƙarin ma yake ya saka ya kai shi kun gano wannan to amma in babu abu ne sai ka ji hayaniya mai abin kuma sai ka ji shuru mun sha buga muku misali da garwa ko allah ya sa mu dace mala ce fahazal ilm yazidu khawfan shi ilimi inda shi to yana ƙara mai shi tsoro ne tsoron Allah wata wadi'an kuma yana ƙara mai shi tawalu'u ne wata khashu'an kuma yana ƙara mai shi natsuwa wajen kalmomin baki wajen ayyukan gabbai wajen kallon ido duk waɗannan ababe da suke ɗamfara da ɗan adam muddin da ilimi za ga ilimin ya yi tasiri a kowane zango da kowane gaba da kowane sashi na shi amma in ka ga malami ya rasa waɗannan abubuwan ko ba malami ba ne an yi san ma jahilan khairun lahu an yi ma alima wa yaktadi an yara kullum nasa khairan minhu kuma ilimi yana sa mutum ya rika ganin kowa ya fi shi alkhairi mun gano wannan da kyau nan mun karanta da ku a tarihin ahmadu dan hanbali wani ya gan shi na ce ban shi na ce ban shi ce bari nan baka san da bane inda ka sani da baka yi daina ba kuna fahimtar wannan wani ya zo yana yaban shi cewa har sojoji addu'a suke mashi a fagen fama ya ce allah karka sa wannan ya zama talala ne mai kamar sake allah yake mun su kokari suke suna su ba kowa ba ne shi kuma allah yana kokarin ya nuna su kowa ne daga ran da kake kokarin nuna cewa kai kowa ne sai ka gaza kowar wake kuna gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye wa yaktadi an yara kullun nasa khairan minhu ilimi na sa mutum ya rage ganin kowa ma ya fi shi li azmi hujjatullahi alaihi bil ilmi saboda irin abin da Allah madaukin sarki ya kwarara a kan shi na ilimi zai rage ganin anya shi ko ya kai ya cimma ma matsayin da mutane suke hangen shi da shi to sai ga kullun yana zubar da kanshi Allah na daga shi wa taqsirihi fil qiyam bi shukri ni'matil ilmi kuma kullun zai rika zargin kanshi anya ku wannan ni'ima na ilimi da Allah ya bashi ya koma gode kuna ganewa kullum malami ta da yake ya mako gode shin matakin da ya bi na gode ma Allah irin wannan mataki ne Allah madaukin sarki ke son bawa ya bojan gode mashi din kullun zargin da zai rika ma kanshi kenan yana takawa gaba kuma yana ganin anya ya ko cimma matakin godiya wanda ya kamata mutum irin shi da Allah ya baiwa cikin al'umma ya ko gode to jama'a mutumin da yake da irin wannan tintintinin zuci zuciyar ta riga ta karereye a haka ina yake ga nuna isa da girman kai da tozartawa da wulakanta mutane ina yake da wannan lokacin mutumin da yake ta kan shi kuna fahimtar wannan malai ce wale haza kala abu darda da wannan dattijan malamin sahabi abu darda yake cewa manizda da ilman duk wanda allah maraukin sarki ke ƙara mai ƙarin ilimi yake kwararo mai sani izda da waji'an to ƙara rashin lafiya ke ƙara kwantar da shi mun gano wannan lokacin da kuɗi ke haɓaka ga mai kuɗi lokacin isa da ɗagawa da tara barori suke yawa haka ne to ilimi kuma ana baka shi ne kai kuma kana ƙara ƙasa kana ƙara ƙanƙan da kai kana ƙara ɓoye kanka shi kuma allah maɗaukin sarki da kanshi ne in ya ga lokaci ya yi aiki da kai sai kuma allah ya ɗaukaka ka haka al'amarin ilimi yake amma daga lokacin da kuma wai mutum ya samu ilimi lokacin ne zai wulakanta mutane lokacin ne zai rika ɗaukan kanshi wata tsiya alama ne daga cikin alamomin cewa fankon ne kawai fankan faka yau ne Allah ya sauwaka to bayan da malin ya mana sharhin wancan gaba na wala ya haƙiru man dunahu kai ya wulakanta waɗanda suke ƙasa da shi a wajen ilimi da karɓuwa da buwaya da komi ma in ka wulaƙanta su Allah maɗaukin sarki zai wulaƙanta ka ƙauluhu cikin hadisin annabi ya ce wa ibn umar ya ce wala ya bi ilmihi thamanan malami na gaske bai mai da ilimi da karantarwa da yake tireda na neman kuɗi ko na neman suna ko na neman ɗaukaka ko na neman buwaya ilimi da karantarwa wannan da ake neman aljanna da shi shine kuma zai zama ana gogoriyo na daddafe madafin iko kuna gane wannan da kyau ku mai ilimi na gaske bai mai da ilimin ya tattara kuɗin mutane da shi ko ya je nemi shiga wajen sarakuna ko ya nemi karɓa wajen 'yan siyasa ko ya ƙoƙarin tattare ɗalibai su ce sai shi za mu karanta hadisi a gaba duk wanda ya nemi ilimi domin jahilai da ɗaliban ilimi ya tattare su ya hana su sauraron kowa to wannan ya mutu wuta za shi ka karantar kawai allah madaukin sarki shine mukallibin kulub mai juya zukatan bayi in allah ya ga alherinka shi da kanshi zai tattaro su ko baka ta alaka tura 'yan kore 'yan kamfen 'yan bambadanci da gayya ba ko ba wannan allah maɗaukin sarki zai kawo bayan shi kuna lura da wannan da ke jama'a allah ya tsare mana imaninmu shi sa da yawa daga cikin malamai sun ɗauka wai idan mutum yana sa a ce shi malami ne to a kusa ya kaza ya kaza ya yi kaza abin da ake nema aljanna da shi kai kuma kaya neman duniya da shi wanda yake da wannan ɗabi'a wallahi ba malami ba ne kaya neman duniya da ilimi kaya neman duniya da karatu in za a nemi duniya sai an nema da karatu ba kasuwa za ka ba mun gano in suna kake nema nan da na san ka wasan kwaikwayo za ka shiga ina fatan mun gano nan da kyau sai a san ka yanzu yanzu ko kuma ka kulla ta 'yar ganga waɗanda ke kiɗa ba san su ba shata bai shahara ba eh ba makaɗi ba ne ɗan ibro bai shahara ba ba ɗan wasan kwaikwayo ba ne ɗan gote bai shahara ba ba ɗan kasuwa ba ne duk in wannan kake nema akwai inda za ka je ka shahara ba lalle sai ka yi amfani da kujeran da ake neman aljanna da ita ba kuma daga lokacin da mutum ƙoƙarin shi ya shahara ya buwa ya samu karɓuwa cikin jama'a ka sake ka ɗan fara ka da shi sai ya kai ka wuta shi sa annabi ya ce mutumin da duk ya sa son duniya a ran shi kuma sai ya kai rashin sa'a cikin addini ya faɗo illan da zai ma addinin sai ya fi illan da mayunwacin zaki ke magarken awaki kalli dai mayunwacin zaki ya fada garken awaki nawa zai watsa ya dargaza ya karera ya raunata kafin ya samu kwaya ɗin da zai ci ya watsa su ya karera ya wasu kafin ya ji yunwa sun mutu sun riɓe in ya taso kuma ba zai sha'awancin wannan ba kaga a ƙarshe zai koma wahalar neman wani garken kuma ya watsa wannan jama'a sun ba su amfana ba shi ma ba wani amfana ya yi ba sannan gaba kuma wahala zai samu kan shi a ciki ya ɓata addinin kwata-kwata yan bayan shi in sun taso za su yi irin wannan addinin sai a koma ana rifarin da shi cewa nan wane ya kaza ya gurɓata addini gaba ɗaya lalata al'umma domin son zuciyar shi da neman matsayi kawai wannan ba daidai ba ne shi ne wale yake ishara cewa karka nemi wani matsayi da dukiya dangane da ilimin da allah ya baka kuma za ga duk masu irin wannan ku allah za ka same su ba ilimin suke da shi ba ba ilimin suke da shi ba kawai cika baki ne inda za a zauna ce ziba a ga ilimin a ƙasa za ga babu fa Allah madaukin sarki ya shiryar da mutu amma shi jahili muddin da ya ji mutum yana iya karanta larabci ko daidai ne ko ba daidai ba ne to shi ya gawa ya ga malam to sai kai taka tsantsan kai malami na gaske duk sanda aka yi malam da wani sai ka ba hankali in ba haka sai an yi nazirki kuwa da kai kuna fahimtar wannan da kyau ku allah ya tsare mana imaninmu malin sai yake can min hadiyatin yana neman a riga kawo mai kyauta wa waslin yana neman saduwa da manya a mai waya shi ma rika masu waya kwana ya san ne babban malami ne waje ka zama ai muna yin waya ma ai muna mu'amala ya san daga wai da wani ne mutum yake neman kima da daraja la yasawaka wa nahwi zalika da makamantan wannan bal yambagi an yaj'ala zalika lillah mai ilimi na kwarai duk waɗannan abubuwan yana neman su ne a wajen Allah ba wajen mutane ba ba ta ne ya gamsar da mutane ni fa malami ne masani inda ilimin a gani mana dangwata zuwa yana bi gida gida yana can ni mai kuɗi ne aka yadda jama'a mun gano wannan da kyau ko mu gani a ƙasa mala ya ce wa asiru ma inda layi alama inda nas sannan dole malami da zai zama malami na gaske sai ya riga fifita abin da ke wajen Allah sama da abin da ke wajen mutane fa innahu khairu wa abqa saboda abin da ke wajen Allah shine mafi alkhairi ko mai wanzuwa malai ce kama yan bagi lahu an yuqallila min ad-dukhul ala al-umara wajibi ne malami sai ya karanta shiga wajen sarakuna da matsima 'yan siyasa da makalkale masu idan baka san ilimi ba ko kana zaune wani sai mai da kai sha-sha-sha kawai sai zai ce maka ai aji wajen 'yan siyasa ai a karɓa ai in ma an karɓa nan gabo su ne za su zo ba su san mu ba ka gama ƙara karɓa a haka in baka san me yake ce mai ilimi ba ko baka yi binciken ilimi da gaske ba sai wanda bai san komi ba saboda kwaɗayin shi ya sa mutuncinka ya zubi gano wannan ne malami na gaske sai ya karanta kaga malami bai ce kwata-kwata yi ba yau kallil inda bukata dalili zai sa a je wajensu dalili zai sa su zo dalili zai yi hada ku wani waje to wannan ya zamanto kaɗan ne kar ya zama kawai malami je tare a gindin sarki ko wani ɗan siyasa ko wani mai kuɗi wal hukam ko kuma waɗanda suke masu hukunci alkalai da sauransu malai ya ce liyata jannaba hadayahum sannan kuma lallai ya rika nisantan kyautansu suna kuma kyauta kana kun ji ahmad ɗan hambali yau waɗannan shugabanni za su iya kyauta irin na ɗan hambali ne ba za su iya ba to dole ne sai ya zama to yana nisantan kyaututtukansu kwata yaho da irin haɗuwan da za a ɗan ɗibuwa ka sai a ɗan mika maka yau a aiko maka da abu kaza gobe abu kaza sai kai taka tsantsan da wannan in ba ka sai sun zubar da mutuncinka baki ɗaya su ko dama mutuncin nan fa ba fashi suke da shi ba kuna gane wannan dama mutuncinsu kudin mutuncinsu mukamin kudin da mukamin suna ja baya za ga al'umma sun koma wajen wancan haka ne wannan shine kaɗai, in malami bai kafa kafa ba kai kuwa mukaminka da matsayinka da mutuncinka na dindindin ne to in baka lura da wannan ba ko wallahi sai an lure maka ne ke taka tsantsan da waɗannan yanzu waɗanda ke ma gwamnan baya a nan jihar kaduna bambaɗanci yanzu ƙoƙari suke su samu shiga wajen wa na yanzu amma shi malami fa ba ruwan shi in ka tsaya neutral ɗinka ka ci gaba da abin da ya kamata wanda allah ya sa ka allah kana kallon za ka yi da wannan wannan ma zai zo wancan ma zai zo daga ran da ka ɗan fara kanka da wannan allah wata zai ta kwaɓe maku irin yadda ta kwaɓe ma ahmadu bin abidu dawa da sarki mutawakkil mun gano wannan da kyau wasu ka ce kafin ma sarki mutawakkil tun daga sarki wasik ta fara kwaɓe masu kuma bai ci zamanin sarki mamun ba bai ci zamanin sarki motasin ba bai gwagwai wani bangare na zamanin sarki wasik ba ya ta kai shi shi za tsakaninka da sarakuna nesa nesa akwai malami a kano wanda ake cewa malam na tsuguni aka ce duk lokacin da mai martaba sarkin kano na can zamanin ya gayyace sa fada zo zai magana da su a matsayinsu na malamai shi zuwa yake zauna can bayan mutane tsuguna allah allah yake a gama ya gaba so da tsara mutuncin shi har wannan ma sai allah madaukin sarki ya kalli aikin shi dan dan allah yake yi sai allah ya daga sunan shi ana cewa malam na tsuguni shi bai zama ma ya miƙe kafa akan a ina ai jira yake kawai a sallame su ya sheka amma waɗanda suke gaba-gaba labarin su yanzu su malam fada na bata mun gane ba ka da su kwata-kwata shi sa malami ya kaskantar da kai shi kankan da kai ba kaskantar da kai ba kaskantar da kai kuma wani abu ne wanda shari'a ta hana jahili ma ya makan shi amma kankan da kai shi ne ɗauke kanka ba komi ba sai Allah maɗaukin sarki ya mai da kai kabu komi zama komi ma Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin kuma malami kare dauke da biya na yan siyasa da biya yan siyasa shine yanzu mutane suna kallo na babba ya kamata a ce na rika masu kaza kakka sa mu kanka wannan ka zo da kanka lafiya in baka fahimci wannan ba ko sai sun haifar maka da fitintunu iri-iri sai a wace yanzu kaman wane a unguwa ai kowa na ganin darajar shi kowa na ganin martaban shi kana da sai girman kai a hawaka wai kai ne mai martaba kai ne mai daraja ai ya kamata ya magana a mana titi sai ka ce ni ba titi na zoyi yi ba cewa ne a gyara tauhidi mun gano wannan ai kamata a mana kwalbati sai ka ce kwalbati na zoyi yi ni ba ruwa da wannan na zo ne in ku gyara tsarki kun gano wannan da kyau ku ni bari in yi wa'azi jama'a su gyaru kai kuma da ke ganin za a kawo al'umma ci gaba sai ka kafa kungiya na zaɓa son ka da taimakon juna ku riga aikin gayya kuna bin 'yan siyasa kuna neman wani kaga division of labor kenan an raba aiki kowa ya ɗauki wanda zai yi amma kai malami sai zo sai su zira ka kullum kana sakatariya ta karamar hukumar yankin ku kullum kana government house kullum kana gidan mai kuɗi wani abin da yake wajibin ka ka zo ka rasa ka kasa yin shi daga ƙarshe kuma su koma suna maka ihu suna maka gwalo sai ka rabu da su kawai ai kamar wani yadda ya san 'yan siyasa ya san manya da yanzu yankinmu ya wuce kaza ka ce allah sarki Abinda na kawo na revolution na ilimi masoya da makiya magabta sun yadda akwai ina ta mun gano wannan da kyau to wannan ni na yi nawa kwata din sai a samu wani kuma wanda zai raba jali shi kuma ya nashi a samu wani wanda zai gina kaza ya kafa kaza shi kuma ya yi ai jama'a bukatunsu na da yawa ko to ni na dafa wannan kai kuma dafa wani to duk malamin da zai fahimtar wannan ku Allah sai sun kai sun baro shi Kuma ba ce kaga malam wani yana hawa mota iri kaza yayi gida iri kaza ka in kaga irin yan matan da yake aure ha wani na jin dadin shi kai ma zai ka ce bari ka shiga kana nan baka kai ko ina ba sai ka tuntsiri sun kai ka sun baro ka kuna fahimtar wannan ku yiwa kowa ya kabba kabba kana da kekenka kana hawa sai a zuwa kaman ka ne kake hawa keke sai ka ce kama na waye ni kama na ni waye zan ci gaba da hawa keke har da Allah zai kawo babur ko mutum na hawa mashin sai a ce wai kaman ka wai sai rika jin wai shi kaman shi sai ga yana hadawa da cuwa-cuwa da sata da yaudara da cin amanan al'umma ƙoƙarin shi shine tara kuɗi ya sai mota ko ya canza mota ko ya sake mota fenti ko ya kaza yana daga abin da ya jefa malamanmu da dama cikin corruption kaga malami ana girmama shi ana martaba shi amma kana bude kofan shi sai ga banda cuwa-cuwa ba abin da yake yi kuma mutane za su sani komin daren dadewa yadda allah ya ce zai ga aikin masu aiki na kware ya nuna ma ko to haka allah maɗaukin sarki na kallon aikin fajirai zai nuna ma al'umma kisa kowa ya ƙoƙari ya kiyaye kan shi kawai yaro tsaya matsayinka ko na fahimtar wannan da kyau ko in ka ƙi to za ka sha mamaki shi ne ce kazzancen 'yan duniya ya ruɗe ka to malamai ya kamata a gaya ma wannan malami tsaya matsayinka kada zancen 'yan duniya ya mai wala ya ruɗe ka sau dama sai ba ce malam wani fa bai kai ka bai kai ka karbuwa ba amma jiyan da yake sun ce ta yi mana ya ga zai iya ne to dole wanda bai dauki wannan ba zai wahala shi sa malamai ka dauki mu kanku abin da za ku iya kawai Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana sa'id ibn sulaiman an abi usama قال an مسعر قال سمعت عبد الأعلى التيمي يقول man otiya min al'ilmi ma la yarkihi la khaliqun Allah ya kuna otil ilma yanfa'uhu wannan asari abdul'a'ala at-taimi yake cewa man otiya min al'ilmi duk wanda Allah madaukin sarki ma baiwan ilimin da ma la yubkihi ilimin bai sa ka kuka ba kana da ilimi amma saboda tsoron Allah a cikin zuciyanka an yi kamfan shi bai sa ka tsoron bai sa ka kuka da jin nadama ka ɗauken ka ba bakin komi ba ilimin bai sa ka wannan ko to la khaliqun Allah ya kuna utu uti ilman yanfa'u wallahi mai yiwa ka fi cancantan ka zama wanda cikin wanda Allah bai ba su ilimin komi da zai amfanar da su ba ba ilimi mai amfani aka baka ba ilimin da za ka ci bugu aka baka li'anna Allah ta'ala na'atul ulama na'atul ulama saboda Allah madaukin sarki ya siffanta malamai sun makara'a sai karanta ila ya yabkun Allah ce innal ladina utul ilma kaga waɗanda Allah ya ba ilimi min qablihi idza yutla alaihim duk sanda aka zauna karanta matsayin Allah ya khiruna lil azkani sujjadan suna fadi su sa goshin sa a ƙasa wa yaquluna subhana rabbina suna fadin tsarki da buwaya sun tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina maf'ula lalle ubangijin mu abin zattarwa ne wa yakhiruna lil azkan suna zubar da haɓansa ƙasa yabkuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a mahallin shahid kenan to duk wanda ilimi bai kara mai khushu'i ba duk wanda ilimi bai sa shi kukan tsoron Allah ba da kankan da kai ga Allah da daukan kai ba bakin komi ba ba malami ba ne saboda Allah madaukin sarki ya faɗi innal ladina utul ilma kenan wannan ba ilimi aka ba shi ba kenan wannan fi kama da ana mai talala bai kamar saki Allah shi kyauta shi yasa duk wanda ya fara samun baiwan ilimi ko da hadisai biyu ka fara kiyayewa ko to ka fara shiga cikin gayyar to sai ka rika tsoron Allah Allah ya kiyaye ka ka rika tsoron kar ka fada cikin wannan hadarin Allah ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana ismat ibn al-fadl haddathana zaid ibn habbab an mubarak ibn fudala an ubaidillah ibn amir al-umari an abi hazimin qala la takunu aliman hatta yakuna fi la takunu aliman hatta yakuna fika thalasa khisalin yake cewa la takuna ya kamata ya zama na la ta kuna ne ba za ka taɓa zama malami ba har sai ya kasance kana da wasu halayya ko su ɗabi'u ko yanayi guda uku la tabgi ala man fawqika kar ka rika zalunci da ƙetare haddi a aikace da magance ga wanda yake sama da kai kar ka ta'addanci kuna gane wannan shine idan na ƙasa yana mana sama abin da bai dace ba sai a ce hasada idan ya koma yana yin abu a aikace domin ya kau da wancan ko ya zubar da darajan shi ko ya ɓata mutuncin shi to wannan sai a ce yana mai ta'addanci ya ce karka yi allah ya mawana baiwa ya mai daraja ka ji zuciyanka ta kunnu da wuta kai ba ka san wannan hasada kenan tsaya nan in ka wuce kana ƙoƙarin sai ka lalata wannan baiwan da allah ya mai to kuma ya zama ta'addanci ba hasada ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wala ta haƙiru man dunaka kar kuma ka wulaƙanta na ƙasa da kai wala ta'khudh an amalika duniya ala amalika duniyan sannan kuma karka karɓi wani abu na duniya a kan aikinka ala ilmika sorry ala ilmika karka yadda kan ilimin da Allah ya baka ya kasance duniya kake karɓa da shi da wannan ne malamai suka makale hatta wai mutumin da zai karantar da addini suka ce idan Allah kawai to amma yanayin ya kai ga yanzu ba zai yiwu ba sai har ka dan an san wani abu ana zuba aljihu to kuma ana ansa duk mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi da ya dace da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to malami da ya kiyaye wannan ko shine zai zama malami amma yanzu wannan da wuya ai malamai ne za a kawo masu ziyara su hamsin a ɗibin miliyoyin kudi a basu a ce su raba wanda kudin suka faɗo hannun shi ya zabtare mafi yawa ana nan ko bayan ya mai da ilimin wasila na bin sarakuna na bin masu mulki na bin masu kudi Allah ya kiyaye irin waɗannan abubuwa za a ta ƙoƙarin bayyace wa mutane su mai yiwa Allah ya sa albarka cikin bayanan da ake masu wanda yake da irin wannan ɗabi'a ƙila ya ji kuma Allah madaukin sarki ya taimake shi ya gyara Allah madaukin sarki ka sa mu gyara malici akhbarana ahmad ibn asad haddathana absaru an ibn burayda ibn sinan an Suleiman ibn musa ad-dimashqi an abi dardai qala la takuna aliman ba za ka taɓa zama malami ba mun gano la takuna aliman ba za ka taba zama malami ba hatta ta kona muta'alliman har sai da ka zama mai koyo haka ne ake baka zama malami ba sai da ka zama mai ashe wani ya koya maka ko ashe kafin kai akwai shi kenan ina fata mun gano wannan da kyau in kana takama kai malami ne ai kafin ka zama malami sai da ka zama ɗalibi ko to ka ba a hankali kenan sanda za ka rika tuna kai yanzu malami ne ga ɗalibai sun kiwaye ka kana ɗagawa karka manta ko wani malamin da shi ya koya maka ya yi maka irin wannan ɗagawa wala ta kunu bil ilmi aliman hatta ta kuna bihi amilan ba ka taɓa zama kai mai ilimi ne da allah ya maka baiwan ilimi har sai ka zama mai aiki da wannan ilimin muddin ya zama ba ka aiki da iliminka to matsala na nan wakafa bika ithman kuma ya ishe ka zunubi allah ta zalimu khasiman kar ka gushe ka zama mai husuma da mutane kullum kai kenan ka zagi wani kai ma wani abinci ka ci mutuncin wani kai ta husuma da jama'a kar ka yadda kullum kai kenan maganan ka ba daɗi kar ka yadda wakafa bika isman ya yi ga tattara zunubi Allah ta zalumu mariyan ka zama mai jayayya da mutane mai gaddama mai neman tada husuma wakafa bika kaziban ya ishe ka zama hamshakin makaryaci Allah ta zalumu haddisan fi gairi la, ya kasance kana magana ba don Allah ba mun gano wannan da kyau ku kana yin magana ba don neman yardan Allah ba ana gane wannan shi sa kowa ya tsaya kalli kan shi yanzu kowa na wajen yana son ya zama malami ko sai ka auna waɗannan abubuwan bar dai mai sharhi ka ji kila abubuwan ba za su fito maka ƙarara ba sai malam ya kunna kan cikin duniyar sharhi da bayanai na farko ya ce muhasiman ka zama mai husuma al-mukhasim malici al-mujadil mai jayayya da mutane min al-husuma ya daga cin jayayya ka zauna kuna gaddama ya faɗi ka faɗi ka ji ɗaya ba ka zama malami kana jiran wani ya faɗa an jima ka ce kai aikin warwarewa kake nau'i ne na mujadala ba ka taɓa zama malami da irin wannan ɗabi'ar ba ba ka yi wani abu naka sai wani ya yi kenan kullum mutane za su rika sauraron ka su je yau kuma wani sabo ka zo yi haka ne shi malami kantar da al'umma kawai yake yi ba ka taba zama malami kana da irin wannan kai mai husuma ne da abin da aka bade kai ka rika goron raddi ne kuna gano wannan ba ka taba zama malami ba to amma 'yan bid'a daga cikin zila suna cewa in kana son a san ka to nemo wani da aka sani ka saba mashi in ya ce iya eh, ka ce a ah, da irin wannan ne sai a san ka to in shi kuma yana da kan gado sai ka gama tsobararren surutun ka tsab sai ja baki ya kyale ka domin ai karfe ɗaya baya amo kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace a duba mana me yake faruwa na naji kaman cida ne na ruwa ya ce wahiyal jadal shine kaka zama mai jayayya qalar ragib malar ragib yace aslul mukhasama an yata'allaka kullu wahidin bi khasmin akhar shi abin da yake nufi da jayayya shine kowanne wannan ya rike wannan bangaren wannan ya rike wannan ana ta gogoriyo kun gano wannan ne ku karka zama mai wannan karka zama mai wannan wani na goyon bayan abu kaza a ta daru a nan wani na goyon bayan nan a ta daru kakka zama mai wannan duk wanda ya zama mai wannan ba zai zama malami ba saboda sai ya koma yana ma Allah da annaba ƙarya domin ƙoƙarin kare manufan shi sai ya koma yana wannan kun ga waɗannan ababe jama'a sun zama wajibi mutane su tsaya su kalle su ga duk wanda yake da kan gado ga duk wanda yake da tunani kuma waɗannan ababen su ne abin da malamai suke ƙoƙarin a yau su sa kansa a ciki allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ai janibahu a rike janibin magana wannan ya rike janibin ce shi ya zama Khasim, duk wanda ya zama wannan ba malami ba ne mala ya ce wa fisai haini hadithu ya cikin bukhari da muslim min hadisi aisha radiyallahu hamar marfu'an a ruwayar sayyida aisha daga annabi annabi ce abghadur rijali ilallah wanda cikin mutane Allah ya fi ƙin shi shine aladdul khasm shine wanda yake tada husuma al'umma suna zaune kalau sai kirkira abin da zai warga da kansu ai ta husuma ai ta fitina to wannan mutumi Allah ya fi ƙin shi aladdul khasmi mai tada husuma da gaba da adawa da ƙiyayya cikin jama'a wannan maƙiyin Allah ne ana fahimtar wannan wa huwa da'imul husuma shi dai kullun husuma yake son a yi bai son a zauna lafiya bai son al'umma su daidaita su tafi'a. yau ya ɗauki wannan gobe ya ɗauko wannan jibi haka zai ta yi allah bai san irin wannan mutumin wakila sai ce shadidin fiha mai tsananta wajen husuma bai tsananta wajen husuma Allah bai san irin wannan mutumin wa ma annal mujadala wal munazara wal mumarat mala ce tare da cewa jayayya da zaman tattaunawa da ai gaddama a wani lokaci kadai tajul alimu ilaiha a wani lokaci kunji a wani lokaci malami kan buƙaci wannan min wakatin daga wasu lokuta min al ba kowane lokaci ba liyadfa biha batilun man khalafa al-haqqa saboda ya karo da waɗanda suka saɓa wa gaskiya amma ba kullum ba kai kenan kullum raddi raddi raddi ba wanda ya iya sai kai akwai matsala cikin irin waɗannan abubuwan kuma alama ne na cewa mutum ba malami ba ne sai dai mai yiwa yana da karatu kuma ƙila bai goge ba amma an ka goge zuwa karantar da manufan da kai daidaita kawai ka tafi mun gano wannan da kyau ko me yawa wanda kake kin abin da shi yayi kenan da ya karantar da manufan shi sai manufan shi ke tafiya haka ne kai kuma kokari kake sai ka rusa aiki zai ganka yanzu ga su ajuju maimakon zai siya rayuwa a inda suka samu kansu su kokarin su kullun sai sun huda katanga sun shigo wajen jama'a kaga wajen shekara dubunne na sa ta wannan wahalan har yau ba su gaba ba mun gano wannan da kyau ku wallahi abin da ke samun irin waɗannan masu da'awon ilimin kenan kokari kake wai ginin da wane yayi sai ka rushe mai yiwa allah madaukin sarki ne gina mashi ka ko rusa gidan allah aiki ya same ka allah shiryar da mu kuma wani zai ƙoƙarin bari ya rusawa ne in allah madaukin sarki bai ga damar rusa shi ba ka nan da diganka kana rusa wani kuma a gefe da wukan simintin shi yana gina mai haka allah yake wa kharaja an qawli ahli sunna wal jamaa aka samu wanda ya tawaye ya fita daga fatawa irin na ahli sunna wal jamaa ya ɗauko ta fatawa can ta shirme to ana da bukatar zama da shi a tattauna da shi ba da kalmomi na ɓatanci da cin mutunci ba a dawo da shi kan hanya wal yuzhiral al haqa mala yace kuma za a yi haka ne domin bayyanar da gaskiya wa yalzimu khasmi ala jihati al-ittirar sannan allazimta ma shi abokin husuma cewa lalle zai ba gaskiya وذلك حين min غيره من آمة المسلمين zalika ذلك المبتدئ inda aka rasa sauran mutanen gari ba za su iya tattauna da wannan dan bid'a ba to ana da bukatan malami yazo zo ya tsayo ya irin wannan tattauna amma in gama garin gari zai iya ko to malami ma kar kuna ganewa ba kowane abu ne malami zai zo yi ba ba kowane abu ba ne domin sanda kake kokarin sai ka tattauna da wani kayan mukabala da shi in kai sa ba kiman ka ne zai koma kan shi lokacin za ka ganin shi wani bowara ne sai ka rabu da shi kashin da dan bid'a ne da bai bayyana ba ba shi a inda yake makali ka ci karantar da abin da yake daidai illa annal a'imma qad zammul mujadala wal fil umum mala ya ce a gamamman fatawa malamai sun zargi jayayya da husuma lima tasabbabuhu min al'afat saboda jayayya irin wannan yana haifar da aibubbuka fin nufusa a cikin rayukan jama'a wa tafrika bainan nas kuma yana raba mutane kun gano wannan domin za su ja su ce suna goyon bayan wani nan za su ja su ce suna goyon bayan wani ina fatan kun gano wannan da kyau dole haka za su koma wa fatih amalin shaitan daga nan kuma wa fatahun amalin ne sai a bude ma shaitan hanyar shigowa yi aikin nashi ya ti bayanu zalika insha Allah inda ta'aliki ala tarjimatul babi lishtinabi ahlil hawa'i wal bida'i wal khusuma mala ce zai zo ya gamsassun bayanai in muka zo babin da ke bayani akan wajibi ne duk 'yan son zuciya kai ɗar-ɗar kai kaffa kaffa ka tsere karbu da su duk wanda ka gano 'yan son zuciya ne da kuma 'yan bida'a da kuma mutane da suho su masu ke son kullum a ta rigima kar a zauna lafiya mun gano wannan da kyau ku kar a zauna lafiya allah maɗaukin sarki ya mu dace ƙaunuhu hure ce waka fa bika isman an la ta zala Hasiman wa fi riwayatul imami ahmad waka fa bika zaliman mun gano madadin isman kun gano wannan sai a ruwan amurin ce zaliman ya isa ka zama cikakken zalimi ka ɗabi'antu da irin wancan muguwar ɗabi'a allah madaukin sarki ya sa mu dace idan muka zo karatu na gaba za mu tashi kan inda yake cewa mumariyan karka zama mai jayayya so da dama mutane ke ziga mutum sai su ce haba wane fa ya ce kaza marmaza kai kuma ka ce kaza kun gano sai mutum in bai da kan gado sai zama mashirmanci abokin mai yake ba labari ya ce mota suka shiga za su unguwa ya ce tsohuwar mota ne bai siya ana tafiya a hankali ta kai su sai ga wata mata ta zo da sabuwar mota ta yi musu ta wuce ya ce wani wani ba ka gani ya ce na gani su ce a ah, kuma ka ɗaya ya ce mai ke so in ya ce bi ta ka wuce ta ko za mu mutu ya ce a shi ne mutuwa ba <laughs> kaji kai da kai kana tafiya kai keken ka mai jirgin sama ya wuce sai a ce maka bi shi ka wuce shi da gudu za mu zo mu karanta waɗannan an farka da misalai da bayanai wanda zai gamsar da ku kafin ku haye wannan kujera Allah maɗauki sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum halitta ne a qala shaykh sai azrami ya ce ibn abi du'at maqalatuka